الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله na yi kokari in gano inda muka tsaya a karatun gaskiya ban gano wajen ba saboda karatun da waje zai zama rabin da ya kama ne don ban samu ruwan shi da ya kamata ba ma kan zama wannan yadda zai jari da tashi tashi na sama amma sai dai mu karanta haka abin da zan yi cewa ne mun karanta matsala ta 62 wa aqallu ma warada fil iqab al jama'ati fiha thalathatun a shafi na 126 za mu tashi matsala ta 63 wa kullama kasura al jam'u kana afdala lil mayyit wa anfa'a لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه a matsalar da ta gabata mun karanta cewa mafi karancin abin da jami'i ke kulluwa da shi game da sallar gawa shine mutum uku mafi karancin abin da jami'i ke kulluwa da shi wajen sallar gawa mutum uku to a nan gudan za mu tashi kan cewa wa kullama kafural jam'u duk lokacin da adadin mutane ya yawaita wajen sallan gawa kana afdala lil mayyit to wannan shine ya fi fifiko musamman game da shi wanda za a yi wa sallah din adadin goma ya fi biyar adadin sha biyar ya fi goma duk lokacin da adadin masallata ya yawaita to wannan shi ne ya fi tabbatuwar falala game da shi mamaci wa fa'a kuma shi ya fi yafi wa amfani gare shi shi mamaci saboda mai liƙaunihi sallallahu alaihi wa saboda faɗin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi Ya yace ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal na babu wani mamaci da waɗansu al'umma daga cikin musulmai da za su yi masa sallah yablughuna mi'atan adadin su zai kai ɗari kulluhum yashfa'una lahu kowannen su yana neman cetonsa cewa ya Allah ba ni belinsa ya ubangiji fanshe shi daga wuta ya Allah i masa rahama mutum ɗari adadin su ya kai ɗari kowa na neman cetonsa ba inda za a samu wannan adadi illa shuffi'u fihi face sai an ba su daman cetonsa din ma'ana sai ya ansa roƙa masa gafaran nan da roƙa masa rahaman nan da suke yi kenan wannan falala ce idan dan uwanka ya mutu yar uwarka ta cika kai kokarin tattaro mutane da yawa wanda adadin su zai kai ɗari babu laifiya a irin nan gurin ma ka sake faɗi to jama'a a roƙa mata gafara fa a cikin sallar nan sosai sosai kowa ya addu'a sosai ya nemi cetanta shi yasa karantar da mutane ma abinda ake faɗa a sallan gawa din yana da muhimmanci dan saboda kowa ya nema wa wannan gawar rahama din ya karanta abin da ya inganta na addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wa fi hadithin akhar a wani hadisin na daban a maimakon a ce illa shuffi fihi sai aka ce illa ghufira lahu face sai an yi masa gafara ba mutumin da jama'ar musulmi wanda adadinsa ya kai ɗari za su roƙa masa gafara face sai an yi masa gafara matuka sun zo sun sun yi masa sallah wannan hadisi akhrajahu muslimun wan nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min hadisi aisha dukkan su hadisi ne na aisha bin lafz al awwal a lafazin na farko da yake cewa illa shufi fihi wannan duk sun roito shi a hadisin aisha wa rawahu muslimun wan nasa'i wal baihaqi wa ahmad bayaki da muslim da nasa'i sun ruwaito shi da imam ahmad min hadisi anas a riwayan hadisin anas dan malik wa ibn majah haka ibn majah ya ruwaito shi min hadisi abi hurairata bil lafz al akhir abu huraira a lafazin na karshe illa gufira lahu wa sahihun ala shart wannan hadisi ingantacce ne kuma yana bisa ga sharaɗin bukhari da muslim ma'ana dai wannan yana nuna falalan idan mutum ɗari suka yi wa mutum sallah kuma suka nemi ceto to za a basu ceto mutum ɗari suka yi wa mutum sallah suka roƙi a masa gafara ubangiji zai ansa wannan na nuna mutum ya gayyato mutane kuma yawanci ka gayyato mutane wa kad yughfaru lil mayyiti walau kana al adadu aqalla min mi'a malam yace akan iya wa mamaci gafara ko da adadin bai kai mutum ɗari ba idza kanu muslimina matukar dai sun kasance musulmi tan gariya lam yukhalif tauhidahum shay'un min ash-shirki babu wani abu na kura ta shirka da ya taba tauhidin su ka samu gangaren ahlus sunna na a nuna shi a gani wanda tauhidin sa babu wani tangarda babu wata kura babu wani datti akan tauhidin sa ko da ba su kai ɗari ɗin ba liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annabi da mun wasallam tabbata gare shi da yace ma min rajulin muslimin ya mutu babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan mutum arba'in su tsaya bisa ga gawarsa suna roƙa masa gafara mutum arba'in din nan la yushrikuna billahi shay'a ya zanto dukkan su ba sa shirka da Allah illa shaffa'ahumullahu fi wace sai Allah ya ba su cetonsa sai Allah ya ba su beli sai an an samu ku abin da kuka roka masa na gafara mutum arba'in ka nemi wanda suke ba sa shirka kuma ka nemi wanda suke ba sa bid'a mutum arba'in zuwa abin da ya sama saboda da bid'a da shirka kusa suke da juna dan sun ce al bid'atu baridu shirki ita bid'a ita ce titin da ke kai mutum zuwa ga shirka an gane ku wannan hadisi ya farajahu muslimun wa abu dawud wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad min hadisi ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas kenan wa rawahu an wa ahmad min hadisi maimunata zawjin nabiy sallallahu alaihi wa sallama mukhtasara haka kuma imamun nasa'i da ahmad sun ruwaito shi a riwaya da maimuna matar annabi ta ruwaito daga mijinta sallallahu alaihi wa sallam wa sanaduhu hasanun sanadin hadisin kuma sanadi ne na hadisul hasan wanda yake hutajju bihi wannan matsala kenan tana nuna mana adadi idan ɗari ne ga falalan idan kuma arba'in ne ko da ba su ka arba'in ba ɗari bai aka samu arba'in wanda ba sa shirka an gane ku to za a sami falala kenan Matsala ta gaba wa yustahabbu an yasuffu wara al-imami thalathata sufuf mustahabbi ne waɗanda za su yi sallar gawa su yi sahu a bayan limamin su sahu guda uku fasa'ida zuwa abin da yafi sama zuwa abin da yafi uku wato akwai falalan sahu guda uku idan mutanen ma ba su kai arba'in ba mutane ne guda biyar ko shida to ku yi kokari ku zama sahu uku kar ku yi sahu daya sahu uku ma yana da falala ko ga kowane sahu mutum bibi ne a ce ku bakwai ga liman ga mutum shida bayan liman to sai ya sahu guda uku sahun farko mutum biyu sahu na biyu mutum biyu sahu na biyu mutum biyu an gane ko li hadisai ruwa ruwiya fi zalika saboda hadisai guda biyu da aka ruwaito a cikin wannan hukunci kalmar sa da yace ruwiya wannan ya nuna hadisan guda biyu kowanne shi kadai da'ifi ne amma da suka haɗu su biyu sai suka tallafa wa juna suka zama hujja kowanne da'ifi ne lakin na ba'afahu munjabirun فقوى أحدهما الآخر الأول حديث فرقو عن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة annabi zara da mun tabbata da shi yayi wa gawa sallah wa ma hu sab'atu nafarin tare da shi akwai mutum bakwai fa ja'ala salasatan saffan sai ya sanya mutum uku su zanto sahun farko wa sunaini saffan mutum biyu su zanto sahu na biyu wasu naini saffan mutum biyu kuma su zanto sahu na uku shi kuma annabi shine takwas din su to kaga wannan shine hujja bisa ga mustahabbancin a kasa sahu ya zanto guda uku ko da adadin masallatan baya da yawa wannan hadisi rawahu tabarani fil kabir imam tabarani rawaito shi a cikin al-mu'jam al-kabir wa qala al-haythami fil majma' imam al-haythami ya faɗa cikin littafin majma'uz zawaid yace wa fihi ibn lahi'ata wa fihi kalamun a cikin sanadin hadisin akwai ibnu lahi'a abdullahi ibnu lahi'a ibnu uqba al-hadrami abu abdullahi al-misri al-qadi to ibnu lahi'a menene aibinsa mutum ne mai gaskiya sadukun ka'idar hadisin sai zanto hadisul hasan to amma sai wata matsala ta faru ba ya da harda duk hadisin da yaje yana rubuta shi a littafi Da haka in yazo zai riwaya sai bude littafi ya karanta maka to a wannan lokaci hadisin sa hujja ne daga baya sai aka yi gobara da littattafan sa sai ne. sai zanto sai yar garma garman haddasa yake amfani da ita to sai rinka takuda al-mawquza wal mutaraddiya wan nasiha wa ma akala sabu to sai aka daina karbar ruwayansa to shi yasa idan aka karbar ruwaya a wajensa ba ka da masaniyar yaushe ya bada wannan hadisin shin kafin a yi masa gobara to ya zama hadisin ingantacce kenan bayan an yi masa gobara to kuma hadisin ya zama kenan ba za a karba ba kaga kenan in yi riwaya akwai nazari sai mun san mun tantance wannan riwayar yaushe yayi ta da aka ce ya rawaito hadisin kafin a yi masa gobara to mun tabbatar daga littafin sai karanto ya bayar saboda haka garau hadisin lafiya yake amma in bayan an yi masa gobara ne a to lokacin kuma da ta kai ke dogaro da ita shi kuma baya da karfin harda to idan aka samu abdullahi bin rahiya a cikin hadisi to kuma sai ya zama akwai tangarda kenan dan saboda ya sami ikhtilafi bayan sa sun kone amma akwai riwayan abdul idan abdullahi bin mubarak ne ya ruwaito daga wajensa ko abdullahi bin wahab guda biyun nan to riwayan ta fita kowa karfi a wajensa dan su tabbas sun karbi riwaya a wajensa kafin a yi masa gobara Ba ka ta hadisin da ya zo mana na abdullahi bin lahiya sai mu ga waye ya rawaito daga wajen Ibn lahiya din shin abdullahi bin mubarak ne ko abdullahi bin wahab ne to wannan ruwaya su ta fita kowa karfi kamar yadda ibn hajar ya tabbatar a cikin littafin sa taqribut tahzib an gane ko sauran bayanai kuma na ibn al-hayya sai ka duba cikin littafin malaman hadisi can kuma daban qultu nasiruddin al-albani yace wa zalika min qibali hifzihi da aka ce wa fihi kalamun din nan akwai ta cewa game da ibn al-hayya sai ya ce min qibali hibzihi wannan ta cewa din ta bangaren hardansa ne la tuhmatan lahu fi nafsihi ba wai ana tuhumar adalcin sa bane ba wato kaga malaman hadisi bangare guda biyu suke kallo a jikin mutum akwai bangaren harda akwai bangaren adalci kasancewarka amintaccen mutum adali ba a san ka da wargi ba ta fuskar addini idan ka kubuta ta fuskar addini lafiyayyen mai addini ne to duk da haka ba sa yarda da kai kuma sai hardan ka harda ma kuma ai wani abu ce daban idan ka kubuta ta wajen harda kuma to sai a bincike addinin ka lafiyayye kake wajen addini ba fasikanci tare da kai ba bid'a tare da kai irin bid'ar da ke hana a karɓar waya to sannan sai su karba to kaga sharadi guda biyu ne sharadin da yake komawa zuwa ga adala sharadin da ke komawa zuwa ga hifzi shine imamu sun zai ke cewa linaqilil akhbari shartani huma adlun wa an yakuna muslima mukallafan lam yartakib fiskan wala karma muru'atin wala mughaffala a cikin alfiya ta imamu suyuti to shi ba a tuhuma ta bangaren abin da ya shafi wato wato adalcinsa ana tuhumansa ne ta bangaren harda fa hadithuhu fi shawahidi la ba'sa bihi idan aka samu wani hadisi mai rauni ya ce wani kaza sai aka sake wani hadisi aka sake samun wani hadisi daga Abdullahi bin Lahi'a ya faɗi irin abin da wancan hadisin ya faɗa to sai wannan hadisan guda biyu su taka rawa juna su zama hujja da haka in hadisin sa ya zo wajen bayar da shaida to a karba in ya zama yana shaida ga wani hadisin yana ta karfafa wata wayan to sai a karbe shi walidhalika awrattuhu albani ce da haka na kawo shi nan karka dauka ban san ibn al-hiya ba na san abin da nake da haka na kawo shi nan gurin mustashhidan bihi na kawo shi ne dan ya zamanto shahid alal hadith al-ati akan hadisin da zai zo ba ina hujja bane da ruwayansa shi kadai a'a ruwayansa da na kawo maka ka hada ta da hadisin da zan kawo ma sai su zama su biyu sun da sun bada sun zama hujja amma kowanne shi kadai ba zama hujja wa huwa shine hadisin asani na biyu an malik ibn hubayra qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma min muslimin yamutu فيصلي alaihi ثلاثة sufufin من المسلمين إلا أوجب وفي لفظ إلا غفر له إلا غفر له ko illa ghafara lahu wannan hadisi yana cewa ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu fa yusalli alaihi thalathatu shububin a uku na musulmai su yi masa sallah illa aujaba ba sai sai hakan ya wajabtar masa shiga aljanna a wata riwayan illa ghafara lahu ba sai Allah ya yi masa gafara idan nan dauki riwayan gafara sai ya zanto da gurin fi'ili ne fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa yaqudu ala lafzin jalalati muqaddam yani illa ghafara Allah lahu ko kuma illa ghufira fa sai an yi masa gafara qala yace wane ne yace yani marsad ibn abdullah al-yazani wanda ya faɗi wannan magana da za ta biyo baya bayan ya kawo hadisi shine marsad ibn abdullah al-yazani wanda ake masa alkunya da cewa abul khairil misri wanda sika ne ya mutu a shekara ta 70 bayan hijira fa kana maliku ibn yazid al-yazani yace fa kana malikun idza yani marsal bin al-yazani yace fa kana malikun idza ahla al-janazati ahla al-jinazati jazza'ahum lil hadith bin marsal bin yace fa kana malikun malik ya kasance idan taqalla ahlal jinazati idan ya ga adadin masallata da gawa sun zama kaɗan jazzahum sai ya daddatsa su sufufin a samu sahu guda uku idan suna da yawan da ba sai ya bukaci ya datsa su sahu uku ba su da kansu ma dole sai sun rabu gida uku kaga ba wani magana amma in ya da ɗan kaɗan ne ya ga kila yan an su sahu ɗaya zasu sai ya daddatsa su zaman to gida uku saboda mai lil hadisi saboda wannan hadisi da ya gabata ma'ana wannan yana nuna mana cewa falala dai tana tabbata idan